صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio vh na wannan mace kuma ya karshe a wannan rana da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bannan muna tafi da shirin nan na afirka a yau daga nan sai shirin nan na mu koyi harshen farasanci muna tafi da shirin kisoshin rayuwa sai shirin tarbiyyar iyali za mu karkare da shirin duniyar mu a yau amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar goma ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan jama'a ula na shekara 1444 hijirar kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 126 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1896 alfred bernhard nobel wani masanin ilimin kimiyya na sanadarai dan kasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta 1833 tun yana matashi ya koma kasar rasha da zama a can ne ya yi karatu ya kuma shiga bincike har ya gano sanadari na dynamite wanda ake har hada bambamame da shi wanda kuma za a yi amfani da shi ta hanyoyi da mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar da dace domin ci gaban dan adam an kuma ana har hada ba ma da shi ana kashe mutane wanda hakan bai yi wa nobel daɗi ba wani wasiya kan cewa kamfanonin da ya bari da su fitar da dala miliyan ɗaya su baiwa wani mutum wanda ya fice wajen raya ilimi da kuma sulhu a duniya amma siyasar kasashen yamma ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda akan bayar da ita har ga mutane waɗanda suka fi kowa tafka barna da kisan adama a duniya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 74 da suka gabata a rana irin ta yau ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin kare haƙƙin bil'adam a duniya kafin haka dai majalisar ta kafa kwamiti na musamman domin nazari akan abinda wasu kasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shine hakkin dan adam kuma yadda za a kare wannan haƙƙi da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawan yamma akan abinda da suke ganin cewa shine hakkin dan adam a matsayin ma'auni na kare hakkin dan adam a duniya duk da cewa dai hakan ya yi hannun riga da kwarwa ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adu na mafi yawan al'ummomi da hakan ya hada har da addinin kirista wanda mafi yawan kasashen turai suke rai cewa su mabiyansa ne kamar kuma batun hakkin nan adam ya zama wani makami na siyasa a hannun kasashen turai domin cin zarafin sauran kasashe waɗanda ba su ɗasawa da su da sunan kare hakkin ɗan adam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 biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 to madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da sanusi inuwa wunti labarun duniya mai karantawa su wunti da farko muhimman kanunsu 'yan ta'adda sun kashe babban limamin ahalin sunna saboda matsayinsa na nuna rashin amincewa da duk wani yunkurin kunna wutar rikicin mazhaba a kasar iran yan ta'adda sun kashe daraktan hukumar leƙen asirin somaliya na lardin gedu da ke shiyar kudancin kasar kasar rasha ta gabatar da shawara kan janyewar dakarun kungiyar kurdawa 'yan tawaye daga wasu garuruwan kasar siriya da nufin kawo ƙarshen rikicinta da kasar turkiya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan 'yan ta'adda sun kashe babban limamin ahalus sunna saboda matsayinsa na nuna rashin amincewa da duk wani yunkurin kunna wutar rikicin mazhaba a kasar iran gungun 'yan ta'adda sun aiwatar da kisan gilla kan sheikh maulawi abdulwahid riki limamin masallacin imam husaini a garin hash da ke lardin sistan balojistan a shiyar kudu maso gabashin kasar iran saboda matsayinsa na gargadi kan kunna wutar rikicin shi'a da sunna da munafukai suke son tayarwa a jamhuriyar musulunci ta iran iran bisa makircin kasashen amurka da saudiya da kuma haramtacciyar kasar isra'ila tun a ranar alhamis ne gungun munafukan suka sace sheikh maulawi abdulwahid riki bayan aiwatar da kisan gilla kan malamin shi'a hujjatul islam sajjad shaharaki limamin masallacin imamul muttaqin da ke garin zahidan inda aka tsinci gawar lamarin da ke tabbatar da bangare guda ne ke da alhakin aiwatar da kisan gilla kan limamin biyu saboda matsayinsu na ƙiyayya ga makircin da tashe-tashen hankula a kasar iran jamhuriyar musulunci ta iran ta mayar da martani kan furucin shugaban kasar china a yayin ziyarar aikinsa a kasar saudiya mataimakin shugaban kasar iran muhammad jamshidi ya mayar da martani kan furucin shugaban kasar china shin jinping a yayin ziyararsa a kasar saudiya na cewa kasar iran ta daina tsoma baki a harkokin sauran kasashe jamshidi ya kara da cewa yana kan kasar china ta fahimci manufar saudiya kan zargin iran saboda iran tana taimakawa waɗanda ake zalunta ne muhammad jamshidi ya bayyana cewa dole ne a kan kasashe da suke kawance da iran musamman kasar china su tuna cewa a lokacin da kasashen saudiya da amurka suke tallafa wa kungiyar ta'addanci ta da'ish da alka'ida a kasar siriya da kuma rusa kasar yemen kasar iran ce ta ɗauki matakin taimaka musu wajen yaƙi da ta'addanci ta'addanci tare da dawo da zaman lafiya da tsaro a dukkanin yankin gabas ta tsakiya kuma haka ne ya hana watsuwar ta'addanci a gabashin asiya da yammacin turai yan ta'adda sun kashe daraktan hukumar leƙen asirin somaliya na lardin gedu da ke shiyar kudancin kasar gidan talabijin ɗin ƙasar somaliya ya watsa rahoton cewa wani bom da aka dasa akan hanyar shigewar tawagar daraktan hukumar leƙen asirin somaliya da ke lardin gedu ya tarwatse inda ya sanadiyar mutuwar abdullah bakal tare da jikata abdullahi kinini tsohon daraktan hukumar leƙen asirin garuruwan luke da balad hawa shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ta somaliya mahadi sale ya bayyana cewa hukumar sa za ta gudanar da bincike kan lamarin duk da suna da masaniyar cewa hawarijawan wannan zamani ne suke da hannu a shirya ta'addancin kamar yadda kungiyar ta'addanci ta al mujahidin ta dauki alhakin ƙaddamar da harin Majalisar gudanar da mulki a ƙasar Libya ta gabatar da shawara kan warware rikicin ƙasar majalisar gudanar da mulki a kasar libya ta gabatar da shawarar hanyar da zai kawo ƙarshen dambaruwar siyasar kasar da haka ɗauki tsawon shekaru tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 shawarar majalisar shugabancin kasar ya zo ne a yayin zaman ɓangarori uku tsakanin majalisar gudanar da mulki da majalisar wakilan kasar da kuma tawagar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a libya ƙarƙashin jagorancin abdullah batili shawarwarin su ne gudanar da shawara kan lokacin kawo ƙarshen gwamnati rikon kwarya a ƙasar sannan shigar da tunani da hangen nesa da jam'iyyu da ƙungiyoyin ƙasar suka gabatar ga majalisar shugabancin ƙasar kasar rasha ta gabatar da shawara kan janyewar dakarun ƙungiyar kurdawa 'yan tawaye daga wasu garuruwan siriya da kuma dakatar da hare-haren da sojojin turkiya suke kaddamarwa kan kurdawan gwamnatin rasha ta gabatar da sabuwar shawara da nufin warware rikicin ƙasar turkiya da ƙungiyar. kungiyar 'yan tawayen kurdawa ta kasar siriya ta syrian democratic forces sdf da suke mamaye da wasu yankunan kasar ta siriya inda kasar ta rasha ta buƙaci ƙungiyar kurdawa ta sdf da ta janye daga garuruwan manbaj da ain arab da suke gefen lardin halab kan gwamnatin turkiya ta ɗauki matakin dakatar da ƙaddamar da hare-hare kan kurdawan kamar yadda kasar ta rasha ta shawarci ƙungiyar kurdawa ta sdf da ta haɗe da rundunar sojin gwamnatin siriya da cibiyar tsaron ƙasar da nufin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar ta siriya karshen labarun duniya kenan. tuban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran sauran shirshen da suka rage mana da zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau Thank you. Masu saurare barkanku da war haka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun martanin da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan General Abdul Fattah Al-Burhan ya mayar ne kan masu da'awar cewa matakin da sojin ƙasar suka ɗauka a ranar ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kuskure ne da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a gwamnatin rikon kwaryar kasar general abdul fatah al-burhan ya jaddada cewa matakin da rundunar sojin sudan ta dauka karkashin jagorancinsa a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 da aka siffanta shi da juyin mulki da cewa kuskure ne lalle ba kuskure ba ne iyaka dai mataki ne da ya zama dole a ɗauka yana mai jaddada yin furuci da cewa hakika matakin ya taimaka wajen karfafa haɗin gwiwa tsakanin dukkanin ɓangarori a harkar siyasar ƙasar da nufin ganin an gudanar da gwamnati rikon ƙwarya a ƙasar a cewarsa a matsayin mayar da martani ga mataimakinsa muhammad hamdan da gulu hamidati da shi ma ya furuci da cewa rusa gwamnati rikon kwaliyar kasar da rundunar soji ta yi a ranar 25 ga watan oktoba kuskuren siyasa ne da ya dawo da hannun agogo baya a kasar babban hafsan hafsoshin rundunar sojin general abdul fattah al burhan ya bayyana cewa watakila wannan ita ce mahangar muhammad hamdan da gulu hamidati ta baya bayan nan amma a lokacin da muka yi azumar ɗaukar wannan mata mataki muna da cikakken tabbacin cewa mataki ne da ya zame dole a ɗauka kuma mahimmanci da amfaninsa a halin yanzu sun fara bayyana ta hanyar samar da yarjejeniyar tsarin mulki mai karko da za ta kai ƙasar ga ci gaba tare da toshe kafar bullar duk wata matsalar rushewar burin al'ummar sudan ta komawa kan tafarkin dimokuraɗiyya hakanan tun kafin juyin mulkin soji a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 musamman bayan yunkurin juyin mulki a sudan sudan a watan satumban shekara ta 2021 da nufin kifar da gwamnati rikon kwaliyar kasar mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan hamidati ya zargi bangaren 'yan siyasa fararen hula da suke cikin gwamnati rikon kwaliyar kasar da sakaci wajen gudanar da hidima ga al'ummar sudan sakamakon rababin neman madafun iko a kasar hamdan hamidati ya kara da cewa jami'an sojin da suke cikin haɗin gambizar gwamnati rikon kwaliyar sudan suna goyon bayan duk shirin da firaministan kasar na wancan lokaci abdullah hamduk ya gabatar na neman wanzar da haɗin kan ƙasa amma 'yan siyasa suka ɗauki matakin rarraba kawunansu da ƙoƙarin rusa junansu da haka zai ba da dama ga makiya su samu ƙarfin gwiwar yin zagon ƙasa ga kyakkyawan manufofin juyin juya halin ƙasar ta sudan hamida ti ya fayyace cewar akwai buƙatar samun haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin mahukuntan sudan wajen gudanar da ayyukan ƙasa da yin watsi da duwani nau'in ha'intar juna saboda hidimar ƙasa da zumar ganin ta ci gaba tana buƙatar haɗin kai da aiki tukuru akan ruhin kishin ƙasa kamar yadda muhammad hamdan hamidati ya zargi takwarorinsa fararen hula a gwamnatin rikon kwaryar sudan da ha'intar abokan aikinsu na soji game da sukar su duk da kokarin da suke yi wajen gudanar da hidimar kasa da nufin kare maslaha da zaman lafiyarta har ila yau a bayan juyin mulkin soji a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 sojojin da suke rike da madafin iko a kasar sun nada ali sadik a matsayin sabon mai kula da da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sudan inda a ganawarsa da jakadun kasashen waje a birnin khartoum fadar mulkin kasar ta sudan ya yi furuci da cewa sojoji ba su da niyyar gudanar da mulkin soji zalla a sudan kamar yadda ba su da niyyar ci gaba da gudanar da mulki na tsawon lokaci a kasar yana mai jaddada cewa bayan cikan wa'adin gwamnati rikon kwarya kamar yadda aka tsara a sudan sojojin za su miƙa ragamar mulki ga zababbun fararen hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a sudan ali sadiq ya kara da cewa sabani a gwamnati rikon kwaryar sudan ta gamayyar sojoji da fararen hula a tsawon kusan shekaru biyu da suka gabata a kasar bayan kafa gwamnati rikon kwarya ya zame wani babban barazana ga tsaron kasar lamarin da ya tilasta wa sojoji karbe ragamar shugabancin sudan domin aiwatar da gyara a cewarsa hakika tun bayan da sojoji suka ɗauki matakin juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar sudan ta shiga cikin dambaruwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da kama firayim ministan ƙasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa game da wasu jagororin siyasa da suke adawa da juyin mulki a kasar inda rundunar sojin sudan ƙarƙashin hafsan hafsoshinta general abdul fatah al-burhan ta kafa dokar dokan ta ɓace a ƙasar domin hana al'umma nuna adawarsu da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin dokan ƙasar domin samun damar shimfiɗa matakan da suka yi daidai da manufofin masu juyin mulkin bayan da sojojin sudan suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen ƙasar sun dawo daga rakiyar sabbin tsare-tsaren da suke son shimfiɗawa a ƙasar ta sudan da za su kare musu maslaharsu amma duk da amincewa da sake dawo da hambararren firaministan ƙasar ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya abdullahi Abdullahi Hamdok sun gindaya masa wasu sharuɗa da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka ki amincewa da su tare da kin bada goyon baya ga Firaminista Abdullah Hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin ƙasar. A bayanin da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change ta ƙasar Sudan ta fitar bayan murabus ɗin Abdullah Hamdok daga kan mukamin Firaminista ta jaddada cewa babu wani tasiri da murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukaminsa zai yi a harkokin siyasar kasar. don haka ta jaddada aniyarta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk sudan har sai ta kai ga fatattakan waɗanda ta kira da masu juyin mulkin soja a kasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin fararen hula duk kokarin da rundunar sojin sudan ta yi na ganin ta shawo kan dambarwar siyasar sudan amma hakan ya ci tura a ƙarshe babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al burhan ya jaddada cewa kofar tattaunawa a buɗe take da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da matasa da kuma masu kumajin kawo canji a ƙasar da nufin kammala lokacin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan da zai kai ga shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla karkashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su mulke ta inda a halin yanzu aka kai ga matakin ƙulla yarjejeniyar siyasa tsakanin sojoji da fararen hula a ƙasar watakila sakamakon matsalolin da suka kunno kai a sudan bayan juyin mulki ne ya kai ga mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwaryar kasar muhammad hamdan amidati a lokacin bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar siyasa da aka cimma tsakanin rundunar sojin kasar da bangaren fararen hulan sudan ya yi furuci da cewa hakika abin da ya faru a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kuskuren siyasa ne kuma mataki ne da ya bude kofar dawo da juyin juya halin da aka yi a baya yana mai fayyace cewar yarjejeniyar da aka rattaba hannu a kanta tana matsayin matakin farko ne na magance kurakuran siyasar kasar da shawo kan matsalar gibin da aka samu na gwamnati inda a halin yanzu aka kama hanyar kafa gwamnatin adalci na zamantakewa da kyakkyawan shugabanci da kuma zaman lafiya mai dorewa game da wanzar da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar a nashi ɓangaren general abdul fatah al-burhan ya jaddada cewa wannan sabuwar gwamnati da za a kafa nan kusa kaɗan za ta gudana ce ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma kuma ta fararen hula zalla wacce ta kunshi babban kwamandan cibiyar tsaron ƙasa da zai kasance farar hula kuma za a zaɓo shi ne da shawarwarin rundunar soji da zai dinga tantance dokokin da za za su wanzar da alaka tsakanin babban kwamandan cibiyar tsaron ƙasa da rundunar sojin sudan general abdul fatah ya kara da bayyana cewa babu dalilin da zai sanya 'yan siyasa su shiga cikin gwamnatin ƙasa ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwarya saboda gwamnati ce ba wacce al'ummar ƙasa ta zaɓo da kanta ba domin hanya ɗaya tilo da take baiwa ɗan siyasa hurumin shugabancin al'umma ita ce zaɓensa daga ɓangaren al'ummar ƙasa kamar yadda general burhan ya bayyana cewa babu wata jam'iyya ko ƙungiya da daga kowane bangare da za ta shiga cikin gwamnatin rikon kwaryar kasar don haka abin da ya dace shine gwamnatin rikon kwarya da za a kafa ta kasance ta mutane masu zaman kansu da ba su cikin kowace jam'iyya ko kungiya yana mai bayyana cewa hakika abubuwan da suka faru a baya sun zame shaida kan yadda aka samu matakan wuce gona da iri da karfafa wasu jam'iyyu akan wasu duk da haka babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan ya jaddada cewa idan har jam'iyyun siyasa sun amince to babu matsala wani dan siyasa daga cikin jam'iyyu zai iya jagorantar mukamin firaministan ministan kasar a karkashin gwamnatin rikon kwaliyar kasar ta nan gaba amma dai a zaman tattaunawa wanda aka gudanar da jam'iyyun siyasa an ci mai yarjejeniyar rashin amincewa da tsayawar wani dan siyasa takarar mukamin firayim a sabuwar gwamnatin rikon kwaliyar kasar ta nan gaba kamar yadda general burhan ya kara da cewa akwai yiwuwar bangarorin da suke nuna rashin amincewa da sabuwar yarjejeniyar da aka cimma kan kafa sabuwar gwamnatin rikon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 to kuma ga shirin nan na koyi harshen farisanci koyi harshen farisanci. rahmanir rahim darasi na biyu na koyon harshen farisanci daga radiyon jamhuriyar musulunci ta iran jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyon harshen farisanci idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata mun bayyana cewa za mu yi amfani da hanyar tattaunawa ne a cikin harshen farisanci wajen gudanar da shirin namu da farko dai za mu yi muku bayanin waɗanda za su yi wannan tattaunawa su ne ramin da muhammadu waɗanda dukkaninsu ɗaliban jami'ar tehran ne ramin da ba iraniye ne kuma yana karanta tarihi ne a wannan jami'a ta tehran yayin da shi kuma muhammadu ɗan ƙasar masar ne take karatu a wannan jami'a inda yake karanta harshen farisanci da adabinsa. banda muhammadu da ramin suka kammala darussan su na yau bayan sallar azhur sai suka tafi babban ɗakin cin abincin jami'a suka samu wuri suka zauna a gefen teburin cin abinci daga nan ne abotaka tsakaninsu ta fara kuma daga nan shirin namu na koyon harshen farisanci ya fara sai ku biyo mu amma kafin jin yadda aka yi har suka zama abokan juna sai an fara sauraron wasu kalmomi sai a saurare su da kyau domin a rubuta su. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دان کسر وجه ایرانی دان کسر ایران کجایی؟ کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار الله یکی To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassarar su, yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da Ramin a cikin ɗakin cin abincin jami'a. سلام آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To banda aka saurari tattaunawar Muhammadu tare da Ramin yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta. Salam aga. Salamu alaikum malam. سلام و علیکم السلام شما خارجی هستید؟ کی ان کسر وجنه؟ Bale. من مصری هستم شما ایرانی هستید؟ نه نی دن قصر مصر نی. کی به ایرانی نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانی نه اسم شما چیست؟ یا یا سوننکا. اسم من رامین است اسم شما چیست؟ نی سونانا رامین کی کما یا سوننکا؟ اسم من محمد است سونانا محمد نی Muhammadu da Ramin sun yi magana ta wani ɗan lokaci. Bayan da suka kammala cin abincinsu, sai suka yi bankwana da juna suka fita daga ɗakin cin abinci sai muhammadu ya ce ma ramin خدا حافظ ramin, رامین خدا نگهدار To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin tare da fassararta. Khuda hafiz Agay Ramin. Sai an jima Malam Ramin. Khuda nigahdar. Allah ya kiyaye. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron kalmomin da aka koya a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. Salam. Salamu alaikum. Aga. Malam. شما کی هستید ککی خارجی دن وجی ایرانی دن ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونه اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار الله یکی To yanzu kuma za mu ƙara jin wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To jama'a masu saurare wannan shine ƙarshen darasi na biyu na koyon harshen Farisanci da aka saurara. Da fatan an ji daɗin shirin kuma an koyi wani abu daga cikin tattaunawar Muhammadu da Ramin. Sai idan Allah kai mu saduwa ta gaba kafin lokacin a madadin Muhammadu da Hajifor wanda shine haɗa shirin a ni Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. to sai shirin nan na kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shirin wanda yake kawo muku kissoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stand na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata. Mun ci gaba da kawo muku kissar auren juyibar da kuma zulfa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa Mun ji yadda Ziyad ibn Lubaid ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ya tabbatar da cewa juyibar bai yi masa karya ba dangane da buƙatar a auren masa da zulfa. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa wa mahaifin zulfa kan cewa juwebar mumini ne kuma dukkanin mumini kufu ne ga mumina sai dai a lokacin da ziyad ya isa gida ya kuma fada wa zulfa kan cewa umarni manzon allah sallallahu alaihi wa ne na aurar da ita juwebar sai ta ce ta amince a nan ne sai ziyad ya tambayi juwebar shin kana da gida ya ce babu ya kara da cewa ni bani da komai don haka ziyad ya ɗauki nauyin yi masa komai shi ya ba da sadaki ya samar masa da gida ya kuma yi kayan aure da duk abin da ake bukata sannan ya daura masa aure da zulfa a lokacin da ya kammala sai ya faɗa wa juyebar ka koma gidanka a lokacin da juyebar ya shiga gidansa ya sami matarsa zulfa ya ga kuma abin da aka haɗa masa a cikin gidar sai kawai ya sami wani wuri a cikin gidan ya yi ta sallolin nafila na godewa Allah ta'ala wanda ya yi masa wannan ni'ima a duk tsawon dare sannan da safe ya tashi da azumi ya yi wannan har kwanaki uku a jere don godewa Allah ta'ala a lokacin da zulfa ta ga cewa bai damu da ita ba na tsawon kwanaki uku sai ta kai kara wajen mahaifinta wanda shi kuma ya shaida wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a kira masa bar. sai da ya zo ya tambaye shi kan abin da aka faɗa masa sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne Allah ta'ala ya yi mani nimomi masu yawa bani da gida ya bani gida ya yi mani aure ya kuma azuta ni sai na ga cewa ya kamata in ware kwanaki uku in gode masa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya yi daidai daga nan sai juyebar ya ci gaba da rayuwarsa da matarsa zulfa ba tare da wata matsala ba ana cikin wannan halin ne dai sai yaƙi ya tashi sannan juyebar ya fita zuwa yaƙi tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam a can kuma ya yi shahada bai sake dawowa gida ba ya je inda ya fi masa rayuwar duniya da yake yi amma darasin da za mu ɗauka a cikin wannan ƙissar sun hada da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar mana a aikace kan cewa Allah ta'ala ya halicci dukkanin mutane a matsayi guda ba larabe bai fi wani daraja ba daga cikin ƙabilun duniya haka ma sauran ƙabilun da manya-manyan gidaje ba su fi wani da komai ba sai da tsoron Allah da kuma ayyukan alheri wannan kisar dai ta yi kama da auren zainab el jahash matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ummul mu'minin Zainab al-Jahash yar goggon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wacce ya aure mata da Zaidu bin Haritha yantaccen bawansa inda da farko ta ki amincewa a lokacin da ayoyin alkur'ani suka sauka suka kuma bayyana cewa mumini da mumina ba sa da zaɓi idan Allah ta'ala da manzonsa sun yanke hukunci a cikin wannan al'amari a nan ne sai ta amince ta auri zaidu bin haritha duk da cewa aurensu bai daɗe ba har ila yau za mu ga cewa su wa'annan da ake ganin kaskantattu ne a cikin larabawa don su baƙaƙen fata ne ko kuma dai tsoffin bayi ne dukkaninsu allah ta'ala ya masu baiwar shahada a yaƙi a zamanin manzon allah sallallahu alaihi sallam wato na farkonsu shine zaid bin haritha wanda ya kasance yantaccen bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi shahada a yakin mutata a kasar sham ko kuma daular roma ta lokacin a yayin da juwaibar kuma ya yi shahada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa a wani yaƙi da suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan ƙissar sun hada da cewa addinin musulunci addini ne na dukkanin duniya kowa a duniya yana iya shiga addinin baƙi fari kabilu daban-daban da kuma kowane zamani har duniya ta naɗe addini yana ɗauke da buƙatun mutane sannan yana da tanadin warware dukkanin matsaloli da ɗan adam zai fuskanta a rayuwarsa ta duniya sannan ya kyautata masa rayuwarsa ta lahira addini musulunci addini ne na dukkanin mutane ko menene ƙabilarsu kuma ko menene launin fatansu da fatan allah ta'ala ya taimaka mana wajen riko da wannan addinin har zuwa ƙarshen rayuwarmu ta duniya sannan ya arzuta mu da aljanna firdausi a ranar kiyama saboda girman wannan addinin da kuma wanda aka aiko shi da shi masu sauraro a nan zamu da sa'ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masarau barkanmu da warhaka kuma barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke yin dubi kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan na kasar nigeria dayyib zakariya adam yake da zama a garin jos na jihar plateau inda malam ya ci gaba da yi mana bayani ko sharhi kan kasidar malam ma'azu hadeja ta birrul walidaini da kuma fatan iyalai suna amfana da wannan shirin malam muke saurara yana nan a matsayin de la masu sauraro kada ku cefa kuna sauraron wannan shirin ne daga nan rajiyon biyu hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da sauraron malam kan fifiko na ga tsoron allah a cikin shirin kasidar malam ma'azu hadaida jama'a ga shi dai malam ya fara bude sabbin bayanai dai lokacin namu bai san da haka ba a maimakon sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar nigeria da wannan ɗimbin lokaci da ya bamu allah ya saka ya kara yawan hidima ga jama'a ni kuma awul kunya da na na gabatar nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau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 harkokin ƙasa da ƙasa musamman tabkamar laifuka kan falasɗinawa da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan kasar Pakistan Shahbaz Sharif a madadin gwamnati da al'ummar kasarsa ya jaddada cewar al'ummar Pakistan tana nan akan tabbataccen matsayinta na goyon bayan al'ummar Falasɗinu da ake zalunta tare da jaddada yin riko da ranar nuna goyon baya ga Falasɗinawa yana mai jaddada cewa hakika suna tsananin bakin cikin ganin yadda Falasɗinawa suke ci gaba da ɗanɗana kuɗarsu karkashin bakar siyasar zaluncin mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila yau fiye fiye da shekaru saba'in da suka gabata Firaministan ƙasar ta Pakistan ya ƙara da cewa yawan matakan zalunci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila take aiwatarwa kan al'ummar Falasɗinu ya kai ga matsayin haifar da mummunan zulumi da takaici da kuma yanke ƙauna. Yana mai buga misali da matakin wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ɗauka kan Falasɗinawa a watan Agustan wannan shekara ta 2022 inda sojojinta suka yi da gudan wuta ta sama da ƙasa kan yankin zirin Gaza na Falasɗinu da suka yi sanadiyar shahadar falasɗinawa kimanin hamsin da suka hada da kananan yara goma sha bakwai baya ga jikatan mutane da yawansu ya haura ɗari uku firaministan ƙasar pakistan shahabaz sharif yana mai jaddada cewa tabbas rashin ɗaukar matakan hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan bakar siyasar zaluncin ta kan al'ummar falasɗinu ne yake ƙara ƙarfafa mata gwiwan ci gaba da gudanar da siyasar zalunci kan falasɗinawa yana mai fayyace cewar tabbas da ƙungiyar kungiyoyin ƙasa da ƙasa za su ɗauki wani kwakwaran matakin ƙalubalantar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lallai da sun taka mata birki tare da hana ta aikata mugan laifuka da take tafkawa kan falasinawa da suka hada da kashe-kashen gilla da cin zarafin ɗan adam da kuma nuna baƙar siyasar wariyar al'umma ga falastinawa. Firaminista shahabaz Sharif ya jaddada cewa mummunan halin da ake ciki a Falasɗinu yana matsayin babban hatsari ne ga halin zaman lafiya da tsaron duniya. Don haka ya kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan ƙara ƙoƙari da nufin ganin sun kawo ƙarshen waɗannan dangogin cin zarafi da take haƙoƙin al'ummar Falasɗinu yana mai jaddada matsayin Pakistan na ci gaba da fafutukar ganin an kafa 'yantacciyar ƙasar Falasɗinu kamar yadda ƙudurorin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya da da babban zauren majalisar suka tabbatar da haka a ƙudurorin da suka fitar yana mai fayyace cewar pakistan tana jaddada goyon bayan ta ga al'ummar falastinu kuma tana ƙara yin kira na ganin an aiwatar da ƙudurorin ƙasa da ƙasa na kafa yantacciyar ƙasar falastinu akan iyakar da aka shata a ƙudurorin ƙasa da ƙasa tun a shekara ta 1967 da yankin gabashin birnin kudus zai zame fadar mulkinta har ila yau rahoton ƙasa da ƙasa ya jaddada cewa rashin hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ayyukan wuce gona da iri da take aikatawa kan al'ummar falastinu hakan yana ƙara fusata falastinawa da ƙara ganin rashin kimar hukumomin ƙasa da ƙasa a rahoton baya-bayan nan na ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce umul haba'isin bullar tashe-tashen hankula da ci gaba da wanzuwar rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya musamman bakar siyasar ta ta ci gaba da mamaye yankunan falasinawa a rahoton da kwamitin binciken hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya fitar kuma ya miƙa ga hukumar kare haƙƙin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya fayyace cewar kawo ƙarshen mamayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kamar yadda ƙudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya suka nema ya zame dole domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suke ci gaba da faruwa a yankin na gabas ta tsakiya rahoton rahoton farko da kwamitin masu bincike na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa ya fitar kan matsalolin yankunan falasinawa da aka mamaye ya bayyana cewa rashin hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ayyukan wuce gona da iri da take aikatawa kan al'ummar falastinu hakan yana ƙara fusata falasinawa da ƙara ganin rashin ƙimar hukumomin ƙasa da ƙasa rahoton ya ƙara da bayyana cewa koran falasinawa daga yankunan su da ƙarfin tsiya rushe-rushen gidajen falasinawa da ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida hawan kawara da tsagerin yahudawan sahayoniya suke yi wa falasinawa gami da ci gaba da killace yankin zirin gaza suna daga cikin dalilan ci gaba da bullar tashe-tashen hankula a yankin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ɓangarorin biyu falasinawa da yahudawan sahayoniya da suke rikici da juna dukkaninsu sun yi furuci da cewa tabbas ma mai yankunan falasinawa na dindindin shine babban matsala matsalar da ke haifar da tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da kuma rikice-rikice a yankin musamman a yankunan falasinawa da ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya suka tabbatar da cewa mallakin falasinawa ne waɗanda suke gabashin birnin kudus a cewar shugabar kwamitin binciken na banezin fili muhimman shawarwarin da suka shafi tushen matsalolin sun gabatar da su ga mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma kwamitin ta ya yi la'akari da matsalolin a matsayin tushen rikicin yankin sannan rashin magance su ba zai ba da nasarar samun zaman lafiya da daidaito a yankin ba madam fili ta jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada matsayinta na rashin yiwuwar aiwatar da galibin shawarwarin da suka gabatar mata kuma bangaren falasinawa sun jaddada cewa ba zai yiwu su zauna suna zuba ido gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu tare da cin zarafinsu ba dole ne su ɗauki matakan kare kai tare da mayar da martani ko da